yadda ake muhawara kan yadda hukumar efcc ke mika waɗanda take tuhuma kwali ko allo da ke rubuce da laifi maimakon tuhuma da ake musu su daga a ɗau hotonsu ya raba kawunan jama'a yayin da wasu ke ganin daidai ne wasu na cewa a'a kotu ce za ta tabbatar da laifi bisa tsarin dokokin najeriya kazalika da fifi a kotu don jajanta waɗanda ake tuhuma kamar yadda ya faru ga tsohon gwamna ibrahim shekarau na kano da ramalan yaro na kaduna har ma da yin sallar addu'a mu baya ko alkunut ya sanya wasu na nuna takaici me yasa za a tausaya ko ma har ga sallah minista solomon dalun ya nuna da damuwa ga wannan al'ada ta tausaya wa waɗanda ake tuhuma. To amma kada manta da irin abin da al'ada na iya yi daga cikin wayan abubuwan wato mu fa su makaran suna da wani irin mummunan ɗabi'a ne. In an kama barawa yanzu sai ka je mutane suna cewa a gafarta masa. Kuma idan an bar shi din gobe zai kara. To mimincin doka shine a yi ma mutum hukunci domin gobe kada ya kara. To saboda haka irin waɗannan a kodin al'adunmu da suke suka ba da suka ɗorawa irin wayan abubuwan gindi duk wanda aka ba shi gashin masaran makawa dai ba zai rabu da waka ba domin in makawa ya je shiru to killa an fara cin masaransa kenan lauya mai zaman kansa Aminu Gamawa ya ce gwamnati ta rika adalci wajen hukunta kowa don gudun zargi ni a irin nawa fahimtar shine in har shugaban kasa da kuma ita gwamnatin APC musamman bangaren zartarwa suna so a ɗauke su da mahimmanci to wannan yaƙi da cin hanci da rashawa da ake cewa ana yi to dole a yi shi ba sani ba sabo babu dan gida babu baƙo duk wanda aka tabbatar da cewa ya yi laifi a hukunta shi shi a ɗauki mataki a kansa amma muddin ya zamanto cewa wasu za a kare su wasu kuma za a ce za a musu hukunci to shine sai ka ji an ce an sa siyasa a ciki ko an sa kabilanci a ciki mukaddashin shugaban hukumar efcc ibrahim mago ya ce hatta jami'an su ba sa barin bara gurbi kuma in duk da aka yi muka yi bincike kuma muka hukunta su akwai wanda muka kora aiki akwai wanda muna nan muna kotu a kuma wanda aka yi convicting so ana nan ana kai kasan cuwacuwa yana ko ina amma mu dai kam gaskiya kana cuwacuwa mun ji ba za mu bar ka ba jibirin zakar na daga waɗanda suka janye goyon bayan su ga yadda gwamnatin buhari ke yaƙi da cin hanci da sauran yadda take gudanar da al'amuranta na mulki a lokacin 2015 tunani muke ba mu da wani sai biyu wanda zai cece mu a najeriya sai muhammadu buhari amma yanzu zan iya zubarwa da ruwa a ƙasa in sha don nuna wa 'yan najeriya cewar wannan da muke ikirarin shine zai iya dama ba zai iya yin komai ba kuma original ya dama kowa ya san a wancan mulkin da ya yi ai azaba ya gana mana kuma aiki aka irin na rashin basira kotuna daina cikin makil da shari'un zargin almundahana da yawancin waɗanda ake tuhuma da suka fi suna waɗanda suka yi aiki zamanin mulkin tsohon shugaba goodluck jonathan ne nasura da mairi kayan murar amurka daga abuja najeriya